barka jama'a masu kallo da saurare barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri kamar dai kullum ta kuce na fisa ke muku barka da wannan lokaci to masu kallo a yau na zo ma mata da wani tsaraba mafi yawancin mata ba su san yadda za su kula da gyaran nonon su ba a wasu lokuta yana da kyau mace ta san yadda za ta gyara ta saboda ta zama abin sha'awa ga mai gida a koda yaushe da farko gyaran nono na farko da zan faɗa miki uwar gida mai kuma sauƙi ne duk wasu hanyoyi da zan baki na ganin kin gyara kanki duka hanyoyin da nake baku in kun lura masu sauƙi ne hanyar da ba za ki wahala ba wurin neman abubuwan da za ki gyara kanki da farko za ki nemi jar masara jar masara za ki nemi ta farko za ki nemi alkamanki za ki nemi farar shinkafa sannan kuma za ki nemi gero da farko na ce miki za ki nemi jar masara za ki nemi alkama za ki nemi farar shinkafa daga ƙarshe kuma na ce za ki nemi gero duka idan kin tanaje su farko ne za ki tsaftace su kowanne ki wanke shi yadda ya kamata ki baza shi ya bushe duka idan kika tsaftace wannan geron naki da alkaman nan naki da wannan jaddawar naki da wannan farar shinkafar naki kowanne kin wanke shi kin baza ya sha iska sai ki kawo ki haɗe su a wuri daya idan kin haɗe su wuri daya. za ki kai injin markaɗe a markaɗa miki su wato a markaɗa miki ya zama gari ba wai ƙullu ba idan an markaɗa miki su ya zama gari za ki zo gida za ki tankaɗa abinki in kuma baya buƙatar tankaɗe an niƙa miki shi yadda kike so to alhamdulillah wannan garin za ki riƙa ɗiba cokali ɗaya da rabi zuwa cokali biyu babban cokali za ki sa shi a cikin kofi za ki kawo nononki mai kyau ko madaranki za ki zuba ki riƙa sha a koda yaushe idan kin rike wannan ya kanki zaki ga canji a nonon ki ko da kina shayarwa ne ko baki shayarwa zaki sha zaki gyara zai kuma amfane ki zaki ga yadda nonon ki zaki za su yi bulbul za su yi kyau wani ban sha'awa da fatan zaki gwada kuma zaki jaraba yadda na faɗa miki sannan ku biyo ni a shiri na na gaba zan gaya ma uwar gida yadda za ta gyara ta a lokacin da ta yaye ko tana shirin yaye sannan kuma da bayan yaye saboda gujewa zubewar nono kusan mafi yawanci mu sai da zamu kula da nono musamman an yi ku biyo ni a shiri na gaba zan gaya muku yadda za ku gyara na gode ku huta lafiya